na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa ba su manta ba muna ƙarƙashin kitabu tafsir wanda wannan shine ɗabi'an malaman farko a duk sanda suka rubuta littattafai su karantar da al'umma addini a cikinsu ƙarshe ko a tsakiyar littafin sai su girke littafin da zai yi tafsirin alkur'ani mala ya ɗebo wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma yana mai fassara su kamar yadda suke cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim a karatunmu da ya gabata mun shiga ayan nan da allah madaukin sarki yake magana a kan kisan kai inda ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب wa la'anahu wa وأعد له عذابا azima to bayan da malai fara tattauna mana dangane da muta'ammidan da aka faɗi a cikin ayan ya ce malamai sun yi fassarori biyu na ɗaya suka ce muta'ammidan li ajali annahu mu'min an ce da gangar ne akan duk mutumin da ya kashe mumini bai da uzurin da ba na gangar yi ba mun gano wannan da kyau ko in dai wanda ka kashe mumini ne to sunan abin da ka yi ganganci kuma in ka mutu za ka shiga wuta za ka dawwama abin da ake son ka gane kenan wannan da ka zama sanadiyan zubewan jinin shi da salwantar da rayuwan shi mumini ne e eh, baka da uzuri jama'a kun gane maganan farko ko wasani mala ya ce mota muta'ammidan likatalihi malamai suka ce da gangar ne ya tunkari kashe shi yana sane ya san me zai yi kuma ya yi ba wa cikin kuskure abu ya faru wanda bai iyawa ba shi ko magana na biyu ko na farko ko da kuskuren ne to inda dai mumini ne ba kuskure ba suna abin da kai muta amidan mun gano wannan ce ya ce zakarahu ba'adul mufassirin wannan bayani wanda daga cikin malaman tafsiri ya yi cewa kana sanawa na mumini ne ka ɗauki makami ka nuna shi da shi har ka sare shi ko ka soke shi ko ka harbe shi ko ka murɗe mai ko ka sa mai guba ko kai ɗaya daga cikin hanyoyin da ka salwantar da ran mumini ka shiga bala'i mun gano wannan da kyau ko ka shiga musiba musamman wanda ka kashin ya zama daga cikin alladhina ya amuruna nasa mai amuruna qist minan nas to ka shiga musiban da fitan ka sai dai Allah Allah madaukin sarki kyauta wa fi qawlihi fajaza'uhu jahannam da Allah madaukin sarki ya ce mai wannan aiki sakamakon shi jahannama ne to kaulani akwai maganganu biyu wajen fassara cewa sakamakon shi jahannama ahaduhuma annaha jaza'uhu qata'an shi na shi kasan kenan a lahira kai tsaye ba wata magana ta biyu idan ka kashe mumini kana mutuwa to sakamakonka jahannama ne magana ta ƙari ba wata magana da za ka faɗi kai ɗan jahannama ne jahannama ce makomanka kai tsaye kaulan wahidan to riban nawa ka samu daga kashe mumini me ka zama wata ɗaukaka ce ta kai gare ka wanda an ce ƙarshen ka dai jahannama ne kuma kai ka san sai ka yi ƙarshen hmm? me riban da ka samu allah ya kiyaye zuciya ya ɗauki mutum wai ya kasa haƙuri ko kwaɗayin wani abu na rayuwa ko damuwa ko ƙunci kasalwantar da ran mumini saboda ba ka da tunani Allah ya kiyaye ne magana na biyu da suka faɗa ha jaza'uhu in jazahu sakamakon shi da in allah zai mai sakamakon to jahannama ce mun gano wannan kuma kai kasan san zai yi sakamakon lafal ulama halil mu'min idan qatala mu'minan muta'ammidan tauba shin idan mumini ya kashe mumini da gangar shin wannan muminin yana da hanyar da zai tuba amla ko ko bai da fazahabal aksaruna ila anna lahu tauba wasu malamai da yawa suka tafi cewa yana da tuba zahabu ibn abbasin ila annahu la taubata lahu ibn abbas ya ce ba ta da zai tuba kun san kuskuren da waɗannan malaman mafi yawa suka yi ayin da za mu karanta a gaba idan suka dogara a kanta kuma ita ayar <clears throat> gaba ɗaya tana magana a kan wani abu ne don te maganin wata ƙadiyya ita wannan ayin da ta zo ta ce duk wanda ya mutu ya kashe mumini da gangar ita ce akhiru ma nazal kun gano wannan ita wannan ita ta sauka a farko wanda mu karanta yanzu ita wancan kuma da ta kulla kofa cewa an kashe mumini ka shiga bala'i ita ta sauka daga ƙarshe kaga ba yanda za a yi na farko ta rage karfin na ƙarshen can sai dai na ƙarshen ta rage kaifin na me na farko abin da ya faru za mu karanta wannan aya cikin sotul furqan allah madaukin sarki yana ta magana a kan kisan kai kisan kai kisan kai ya ce wallazina da una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqqi wala yazinun wa يفعل ذلك يلقى yalqa يضاعف له العذاب يوم yawm ويخلد فيه wa هكا عين muhana haka ayan ta sauka a farko wanda ba sa shirka ba sa kisan kai ba zina duk wanda hankalin sahabbai wasu ya tashi ya ce su duk a jahiliya ka musulunta sun yi waɗannan abubuwan kuma yanzu sun zo sun musulunta to yaya kenan sai allah ya saukar da illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana rahima ka kenan wannan ayan ta zo te maganin wata damuwa ne da waɗancan suka shiga cewa banda ku ai kun tuba daga waɗannan laifuffukan kuma kun bar shirka kun yi imani kun bar man aiki kun komo kyawawan ayyuka to ku da kuke wannan to za a markaɗa mugun aikin ku ya zama kyakkyawa to menene a cikin duhu cikin wannan isa ibn abbas da yake su ne ayin ta sauka suna nan sun san bayanin ayar raba-raba shi sa ya ce maganin tuba babu sai ke shirka ka tuba a karba amma banda kisan kai saboda idan allah ya fana shi haƙƙin shi wanda ka kashe shi za ka gan shi ya fana shi haƙƙin aina za a gan shi jama'a mun gano wannan kawa tunzura ka ko ka tunzura haka siddan ka ce kai kaza kaza har ka yi abin da zai salwantar da ran musulmi annabi ya ce da kashe mumini gara rushe ka'aba da mantar da inda take ma ta fi sauƙi a wajen allah al'umma na bukun gano wannan mun tattauna waɗancan maganganun a baya to kuma idan ya zama muminin da ka kashe ba ordinary ba ne malami ne mai da'awa ne da yake karantar da al'umma alkhairi sai ka je ka kashe wannan ko ka ba da gudunmuwa ko kai duk abin da ya taimaka wajen kashe shi ko kun kai ku miliyan ɗaya ne ta hanyar <clears throat> yin abubuwa daban-daban har da ya haifar da kashe wannan to ka shiga musiban da baka fita an gano wannan domin da kashe masu da'awa da kashe annabawa a cikin jerin gwanan aya ɗaya allah maɗaukin sarki ya kawo su to ku hankali allah maɗaukin sarki ya samu dace Kinan kana kashe mai da'awa daidai yake fada karaye zamanin annabawa ne ka kashe su to ko in za ka iya buɗewa wanda ya kashe annabi ƙofan tuba eh? to za ka iya buɗe mako wanda ya kashe irin waɗannan malaman ƙofan tuba wannan ƙofa magloka ilal abadil abad ba dai kayi wannan aikin ba jira kawai ka ji makomanka a lahira duk kuma wannan ayan gata malai ce faslun ikhtalafal ulama malamai sun yi saɓani fi hazil aya dangane da hakikanin ma'anan ita wannan aya hal hiya muhukama an mansuha shin ayan tana nan tana aiki a yanzu ko ko ayar an shafe ta faƙala ƙaumun wasu malamai suka ce hiya muhukama ita ayan tana aiki har yanzu har zuwa tashin kiyama wahtajju bi annaha khabarun sai suka kafa hujja da cewa ita fa ayin tana ba da labarin abin da za a yi ne mun gano wannan da kyau ko tana gaya maka wanda ya kashe mumini ga abin da za a yi mai ita khabar ce ba hukunci ne a cikinta ba da har za a ce wani hukunci ya zo ya shafe ta kun gano wannan da kyau ko kamar aya ne ta ba da labarin za a tashin kiyama to ba ayan da za ta zo kuma ta ba da labarin an fasa tashin kiyama saboda khabar ne kun gano wannan ana samun nasir da mansukh ne idan ya zama hukunci ne ke ciki amma can ana baka labarin hukuncin da za a yi a lahira ne saboda babu maganan nasir wal mansukh ya samu ba koya maka wannan aka yi a cikin ilimi ba sai ka zo ka yi ta shirme idan malamai suka ji sai su ce kaga mashirmanci an gane su kuma jahilai sai su kasa gane inda aka yi shirman domin su malaman sun ji abin da kai da jahilin da ke jinka duk ba ku ji ba to ji shirme ayin ta yi nan shi kuma ya yi nan yasa wanda ya suke fassara alkur'ani da ka fassarawa da ka shine ba koya ma aka yi ba kawai nazari ka yi ko ka saurari kaset malami ya mata fassara na gaske da baka ji ba yanzu ya zo yana fassara sama-sama kawai sai ka je ka bi kaset ka gurza ka ba a kai kun gano nan sai dan nazari sai ka ɗauko ga cewa wannan ne za ka fassara alkur'ani littafin allah da shi ka jira makomanka a lahira kuwa za ka hallaka kanka kuma ka hallaka batattun da ke tare da kai an gano wannan allah ya shi kyauta to sai mala ya ce wal akhbar la tahtamilun nasakh su kuwa ayoyin da suka zo suke labarta wani abu to su ba sa ɗaukan wannan ya shafa wannan wancan ya tabbatar da wannan babu kun gano wannan ita wannan ayan ta ce oman yaqtul mu'minan duk wanda ya kashe mumini kaga labari ake baka muta'ammidan da gangar to fa jaza'uhu jahannama makoman shi da Allah zai mai a lahira jahannama ne kaga ba cewa ka yi sallah ko yi azumi ko yi a ba wannan aka ce maka ba wannan ne ke ɗaukan nasikh wal mansukh an gani misali da allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da ma'aurata a watan ramadan da allah ya hana su mu'amalan aure tsab ga wannan wani aiki ne <clears throat> amma ana nan sai allah madaukin sarki ya komo ya ce fal'ana ba shi ruhunna kaga can ba labari ake baka ba hukunci ake kawowa wanda ya shafi kowa wannan ko labarin abin da zai faru ake gaya maka isa ka hankali allah ya kyauta sun maftaraka ha'ula ifirkatai ne su waɗanda suka ce ita ayan habar ce to sai kuma suka zo sai suka rabu biyu an gane ihidahuma qalat ɗaya daga cikin kasan na waɗannan da suka rabu biyu sai suka ce hiya ala zahiriha ita ayin yadda ka ji zahirinta kai ka kashe mumini e da gangar e to kai ɗan wuta ne kuma ka shiga ba za ka fita ba ka ji yadda zahirin yake e to haka ake nufi jama'a kuna gane wannan ɗaya daga cikin fatoyin malaman biyu ka ji abin da suka ce innaha ala zahiriha wa qatilul mu'min mukhalladun finnar suka yi ƙarin haske da cewa wanda ya kashe mumini to zai dawwama diman da'iman dindindin a wuta walfirƙatu thaniya qalat ita kaso na biyu daga cikin wannan ƙungiyar wanda suke wannan fahimta sai suka ce hiya amma kadar da khalahat tahsis suka ce ta wannan ayar ta zama amci amma akwai wacce ta hassasi ta gano wannan ta gama duk wanda ya kashe mumini to amma sai wata ayin ta zo da tahsisi bidalili annahu law qatalahu kafir ya ce da kafiri zai kashe mumini summa aslamal kafiru sai kafirin daga baya zo ya musulunta kun gane kaga ita ayan cewa ta ke wamman kun gano wannan ke ku wanda duk ya kashe mumini da gangar to sai zama wanda ya kashe wannan muminin kafiri ne daga baya sai zo sai musulunta an gani sai mala ya ce in hadarar anhul uquba fi duniya wal akhira shi wannan an zubar da mai uquba duniya da lahira domin al'islamu ya jibbu ma qablahu musulunci yana watsi da duk abin da aka yi kafin shi haka ne ita ayan tana nufin idan mumini ya kashe mumini da gangar musulmi ya kashe musulmi ko musulmi ya kashe mumini da gangar to shi ne shiga wannan bala'in an gane amma in kafiri ne ya haka sai ya musulunta to shi kenan a hadisi ma annabi ya ce in a wajen daga ne shi ma kafirin ya je wata dagan can ya mutu to sai allah ya aji sai ya masa dariya sannan ya ce a kai sa aljanna an lura da wannan allah ya taimake mu fa'iza sabata ha min al'am al-mukhassas idan ayin ta zama am ce kuma wacce aka hassase ta mun gane sai ce fa ayyu dalilin salahalit tahsis to wani dalili ne wanda zai inganta a ce ta wannan ayan akwai taksisi a cikinta eh wajabal amalu bihi fa ayyu dalilin duk wani dalili ba na tambaya ba ne duk wani dalilin da salahalit tahsis ya zama tahsisi zai iya shiga cikin shi wajabal amalu bihi dole ya aiki da wannan tahsisin ومن أسباب التخصيص أن يكون قتله مستحلا yana daga cikin abin da za a ce again taksisi ne wanda ya kashe mumini yana ganin wannan muminin ya halatta a kashe shi kaulan wahidan mun gani fayyasta hikkal listi hilalihi to wannan ya tabbata ya cancanci ya zauna a wuta dindindin sau da halattar da kisan wannan muminin da ya yi yasa imani ba fa wani abu ne wanda kai ne za ka rika asesin din imanin mutane ka shigar da wanda kake so ka fitar da wanda kake so ka rayar da wanda kake so ka kashe wanda kake so ka zama lamaru da kenan an gane da ya ce ana uhuyi wa umid jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku misali khawarij da suke zuwa su ce duk wanda bai bi su ba za su kashe shi duk wanda bai imani irin nasa ba za su kashe shi kaga waɗannan su karaje ko ina su shi sa ma annabi ce kilabu halin nar yadda ka san karnuka haka suke saboda jahilci sun fa jahilci Allah maɗaukin sarki ya ce ma kana almu'minuna linfiru kafa bi halatta mu'mine su fita jihadi duka ba sai ce walaula nafar min kulli firkatin? dan me kowane bangare ba a samu ta'ifa wasu jama'an da za a tsaya su koyi addini in waɗancan mujahidun sun dawo su koyi karatu wajen waɗannan ba ya suka ce a duk wanda ya kaza kisa sannan idan kai magana akan abin da suke mara kyau shi ma kisa dama haka ake yi dama hukuncin allah ne haka ina ya faɗa an gane to wasu malamai zai ce to mu gaskiya ba za yi magana ba don kara zuwa kashe mu mun gane to shi kenan magana ka yi zazzabin cizon sauro ya kashe ka eh ko ko magana ka yi hadarin mota ya kashe ka daga ran da ka ga gaskiya ka ƙi magana kan gaskiya daga ranar ne ka mutu ya ka daga san wannan ranar ne ka shiga bala'in da babu irin shi allah mara za ka shiga cin wanda ya tumuna ma anzalna ka shiga musiba da ba za ka fita ba allah ya kyauta wa ƙala ƙaumun wasu mutane suka ce hiya maksusa fi haƙƙi mallam tu suka ce ta ayin ta keɓanci waɗanda suka yi kisan ne ba su tuba ba wastadallu bi ƙaulihi ta'ala fil furqan sai suka kafa hujja da ayin nan da ta zo cikin suratul furqan mun riga mun yi bayanin da kafin a zo ja ga inda take an gane amma misali hadarin mota ne ba a bisa rabin kanka ba abin ya faru kwatsam har mumini ya zo ya mutu to kaga ba ka da matsala a nan cinda ba haɗa haɗarin ka ba amma ka san tawoyinka ba su da kyau ka sani ka kwashi mumine ka je suka yi haɗari ta ta bashi ko ka yi haɗari suka mutu ka shiga ciki kana tuka mota kana jin bacci ka tsaya kai baccin nan kaki ƙi har aka yi haɗari mumine suka mutu ka shiga ciki kana tuka mota kana waya har hankalinka ya ɗauku ko kuma ga mutum ya tuka waya yana tuka mota kuma yana text text message yana driving yana gudu fa amma yana karanta message da aka turo mai kun gane wannan da kyau ku sai haɗari ya faru ko kuma yana tuka mota idan wani zai magana a kusa da shi sai waiga ya kalle shi kun gane wannan allahi jama'a ina mamakin wannan ƙauyancin saboda wannan tsaban ƙauyanci ne nan za ka yi man magana sai na kalle ka ne za ka ci gaba da yi tuka mota fa nike fa in yana tuka mota kowa ke ne yake magana ba ruwa na da shi za ka concentrating akan abin da ke gabanka ne an gane in ma za ka dan waiga kaɗan za ka waiga dan kalli side miro ko kuma miran baya amma kanka na gaba don baka san abin da zai gitta ba za ga wani har tuka mota yake yi za ga ya juya yana tafawa da na baya kun gano wannan to sai hadari ya fara irin wannan to kenan ka shiga bala'i ka sa kanka a musiba ko kuma ka ɗibi al'ummar musulmi ka zo a matsayinka na direba kana gudun da ya wuce kima kana shiga kwana a guje kana overtaking kan gada kana kaza kana kaza kana kaza allah ka sake ka tsarar da musulmi suka mutu ka shiga bala'i ba maganan diya ne aiki a nan ba maganan diya dama da azumin ka kubuta da za ka yi wannan ɗaya kes ɗin sai an je can kisa in zai zama ka da lura ko to ka zama kana da shi ku natsu kaga wasu suna tuka mota har wasan duka suke tsakaninsu da wanda yake kusa da shi ya kawo mai duka bai sani ba kawai sai juya siyarin ko sai su rami a guji ka shiga matsalan da ba shi kenan ba mun gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya kyauta to malam ya yi istishhadi da ita wannan aya da ke cikin sotul furkan aya ta saba'in da ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba kuma imani sai malamai suka ce a ah, dama idan ka kashe mumini shikenan ka zama kafiri ne me ma'anan kawo wa amana a shikenan dama ba da kai ake yi ba wa amila amalan salihan kuma ya komo ya aikata aiki na kwarai ya yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat to waɗancan mugayen abin da suka yi a baya allah maɗaukin sarki zai markaɗe shi zama kyawawa wa kana allahu gafurar rahima allah maɗaukin sarki ya zama mai gafara ne kuma mai jin ƙai ne wa ƙara akharun wasu malaman suka ce hiya mansuha bi kaulihi ita wannan ayan da ke cewa wanda ya kashe mumini zai dimanta dindindin a wuta suka ce ai an shafe ta da faɗin allah a ayan nan ta takwas cikin sotin nisa cewar allah inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. allah madaukin sarki bai gafarta ma duk wanda ya shirka amma kuma yana gafarta zunubin da yake ƙasa da shirka ga wanda ya so sai suka ce to kaga shirka ba zunubin da ke sama da shi idan mutum ya shirka ya tuba ma allah yana karban tuban shi to kuma kisan kai yana daga cikin maduna zalika an gane kenan idan mutum ya shiga cikin mashi'a ta allah to allah zai iya gafarta mashi to sai malamai suka ce ita ba wannan mashi'a inda kan kisan kai ne to ta shafi kafiri ne wanda kadiyyan jihadi ta sa sanda ake fada ya kashe mumini kun gano wannan da kyau ku daga baya kuma ya gane ya musulunta to ne allah maɗaukin sarki yake nufin kun gane allah zai yafe mai amma ba kai da ka sani ba domin lokacin da ake irin waɗannan bayanan akwai waɗanda suke sha'awan kashe muminai sau da harka na siyasa ko harka na kasuwa to sai su shirya sai je sai su yi hayan kafirai a kudu sai zo sai su kashe masu wanda suke so kaga dai ba su sa musulmi ya kashe ba balantana ku ja aya to ka kaddara kai ne malami sai aka tambaye ka hukuncin abin da ya faru shi shikenan an ci bulusin da kafiri ne yake son eh ku yi magana zaune mi eh ban ji ba san ayan ba ne aya ta gaba ya ce walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yazinun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa ya tubu ila mata ba. mun karanta hadisin da ya zo da wannan ayar ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a kun saba ka'idan da yake zama a majalisi ne ka'idan majalisi shine akwai lokacin da ake tsayawa sai a tambayi 'yan majalisi annabi yana wannan an taba zuwa dabino aka ci da annabi ya tambaya ba shiru suka yi kaman gumaka ba magana suka yi haka ne to sai aka tattauna to abin na fahimta na kulle muku wannan kofar kawai zai ku ta zama ba gunki ba ku zauna kamar itatuwa ma wasu mutane magana sai ga kowa ya tiris inda ka san wasu karuwai ilimin ne kuke mai yanga jama'a mun gane idan aka tambaya irin wannan su ake kowa yi magana kowa in kai magana in ba daidai ba ne sai a gyara maka jiya muka karanta duk mai jin kunya ba zai samu ilimi ba duk mai girman kai ba zai samu ilimi ba haka ne in kai ba daidai ba sai a ce ba haka ba ne so ne in gano shin kun gane hadisin kadiyar an ji an ɗauko kafiri a wani waje ya kisan kai don a kauce ma wannan matsalan kun ma gane inda suka ɓullo ko ko inda suka fada to ba san abin da yake ba gaga shi kenan sai wata rana an samu wani chance din yanzu da haka za ku yi ta asarar manyan ilmomi da malamai sun yi maganganu da yawa kan nan so ne in ji ra'ayoyinku da fahimtanku akan matsalar sai a girke bayanan macin da ba haka ba mun sauke tukunyar allah shi kyauta wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar <clears throat> allah ya ce waɗanda ba sa bauta ma wani abun bauta ko ma bayar allah bal ya abudunahu wahadahu sai dai suna bauta ma allah shi ɗaya mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake addini tsantsa gare shi hunafa kuma sun tasa addinin da ya karkace ma addinin ɓanna suka ba addinin gaskiya muqbilina alaihi sun fuskanci allah kai tsaye ma'uridina amma siwahu sun kau da kai ga wani da ba allah ba to su allah yake yabo a nan duk abin da za su yi kawai sai abin da allah ya ce amma daga ran da kake ganin tsarin da allah ya zo da shi ko annabin shi ko musulmin farkon da suka raye da annabi tsarin da suka bi kai bai maka ba bai gamshe ka ba tsari ba ne kai abin da ka zo da shi a bisa tsari shi a tsari to kai batacce ne an gano wannan tsarin allah shine tsari duk wani abin da ba na allah ba ka kau kai daga zuciyanka ra'ayinka girman kanka jiji da kanka aje su gefe in ka shigo da su cikin tsarin bin allah to ko ka kaɗe allah shi kyauta sannan wala yaktuluna nafs allati harrama allah wa hiya al mu'min wal kafir mu'ahad shine rai na musulmi da kafirin da ake da ake da alkawarin zaman lafiya da shi annabi ya ce duk wanda ya kashe kafirin amana ba zai ji ƙanshin aljanna ba ma ƙanshinta ba zai ji ba yana ina kenan yana wuta jama'a kun gano wannan to yana kuma wanda ya kashe musulmi magana ma saɓanin wai aika wannan bai mata so ba kafiri ne na amana ka kashi annabi ce lam yarih ra'ihatal janna wannan ba zai shinshini ƙanshin aljanna ba mu illa bil haq da ya ce sai in shari'a ne ta kashe shi to wannan ko babu laifi ka katlin nafsi bin nafs kama wanda ya kisa shari'a ta ce a kashe shi to don ka zama kai ne hauni da aka ce kashe shi baka da laifi wa qatlul zanil muhsin da kuma wanda ya taba aure ko wacce ta taba aure suka yi zina to su ma a nan idan dalilai suka tabbata ba su tuba ba su ma kisa ne wal kafirin ya katluhu da kuma kafirin da shari'a ta halattar da a iya kashe shi an gane wannan to wannan shi ma <clears throat> za a kashe shi wanda ya kashe shi bai laifi ba in dai shari'a ce ta saka ba kawai cin da wani kafiri ne kun hada a wani lungu sai ka so ka mai wuka ka kashe shi ba abin da ake nufi ba kenan ka kiyaye allah ya kyauta wala ya zinun sannan ba sa zina bal ya fazo na furujahum suna tsare farjojinsu illa ala azwajihim sai ga matayensu na aure auma ma malakat aimanuhum ko abin da suka mallaka na baye wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuka uku ai ashirku billah yi shirka ga Allah aw qatlin nafsin lati harrama Allah bi ghairi haqqin ko ya kashe ran da ya Allah madaukin sarki bai sa haƙƙi ga kashe ta ba aw ko ya je ya zina to fa sawfa yalqa asaman wannan tabbas zai haɗu da wani gagarumin zunubi summa fassarahu bi qawlihi sai Allah madaukin sarki ya fassara wannan Hamshaƙin zunubi da cewa yudha'af lahul azabu yawmal qiyama wannan za a ninninka mai azaba ce a ranar ƙiyama. wa yakhlud fihi kuma zai tabbata fihi cikin shi aifil filazabi muhanan yana abin tozartarwa falwa'idu bil khuludi liman fa'alaha kulluha mala yace wannan wa'idi na cewa mutum zai dawwama a wuta dindindin ga wanda ya aikata zinuban duka ne sabitun la shakka fihi wannan ya tabbata ko shakka babu wa kaza liman asharaka billah ko wanda ya shirka wa kazal wa'idi bil azabi shadid ala kulli wahidin min hadhihi thalasa amma akwai azaba mai tsanani ga duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan laifuka imma shirkun wa imma man akmin akbar kaba'ir ko ya shirka ko ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan manyan zunubi akwai azaba babba amma alkhuludu finnar liman amila kulluhum ko kuma wanda ya shirka kaga malam ya ware kisan kai shi ma yana ciki allah ya kyauta mala ya ce wa ammal khuludul katil wa zani fil azab dawwama na dindindin ga wanda ya kisan kai ko ya zina a wuta fa innahu la yatanawalul khulud wannan dawwama ba na dindindin bane li'annahu qad dallatin nususul qur'aniyyati was sunnatin nabawiyya anna jami'al mu'minina sayakhrujuna minan nar dalilai sun tabbata cikin alkur'ani da sunna da cewa dukkanin muminai to za su fita daga wuta wala ya fiha mu'min mumini ba zai dawwama ba walau fa'ala min maasi ma fa'ala duk girman laifin da muminin ya yi. wa nassa ta'ala ala hadhihi thalasa Allah ya jeranto waɗannan ukun ne li'annaha min akbaril kaba'iri saboda babu zunuban da suka kai su girma fashirku fihi fasadul adiyan saboda shirka ita tana bata addinai ne kaf wal fihi fasadul abidan kisa kuma yana bata jikin dan adam baki daya wa zina fihi fasadul a'arad ita kuma zina tana bata mutunci da wargaza shi baki ɗaya kun gano wannan da kyau ku shi yasa suka zama zunubai mafi girma mafi illa da muni allah maɗaukin sarki ya kyauta illa man taba sai fa wanda ya tuba an hazil ma'asi wa gairi ha ya bar wannan laifi da kuma wasu ma laifuffukan da yake yi bi an akla an ha hal wani dima alama ma min fi'liha aka waye gari ya bar wannan laifin nan take yi dama ga abin da ya gabata wanda ya aikata wa'azama azama azman hajaziman kuma ya sanya aniyan da Allah ya oda ba zai ƙara wannan laifin ba har abadan abidina wa amana billahi imanin sahihan ya koma ya gyara imanin shi imani mai kyau ya tadi tarkul ma'asi wanda imani yake hukunta fa yayi saranda ya bar wannan laifi wa fa'ala ta'at ya koma aikata ayyuka na kwarai shine wa amila amalan salihan ya koma yana aikata ayyukan kirki mimma amara bihi share ga abin da shari'a ta yi umarni ƙasa da bihi waje halla in fa wannan aiki na kwarin ya zama an nemi yardan Allah ne da shi in haka ya faru to fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan mutane su ne fa waɗanda allah maɗaukin sarki yake markaɗe miyagun ayyukansu sai su rikide zama kyawawa ai ta tabaddalu af'alihim wa aqwalihim allati kanat musta'idda li amali sayyi'at mala yake cewa za a caccanza waɗannan ayyuka da maganganu nasu wanda musta'idda li amali sayyi'at wanda aka tattalar musu sakamakon mugayen ayyukan da suka aikatar tutubaddalu hasanat sai a musanya su zama kyawawa fa yatabaddalu shirkihim imanan anan sai a markade shirka ya zama imani wa ma'asiyatihim ta'a mugayen aiki kuma zama ta'a wa tutubaddalu nafsu sayyi'at su tsuran waɗannan mugayen aiki Allah allati amiluha wanda suka aikata sun ma'ahada su an kulli dambin minha tauba aka waye gari kowane laifi da suke sun samar da tuba tare da shi wa inaban da koma ga Allah wa ta'a da cikakken biyayyen Allah ba tare da raba kafa ba to baddalu hasanatin wannan za a canza shi ya zama abu mai kyau kama huwa zahir aya kamar yadda zahirin ayan yake mala ya ce wawar da fi zalika hadisin rajulin da zai hasabahu Allah bi ba'ad dhunubihi hadisi ya zo game da mutumin da ya wani laifi a wajen allah fa'addada ha alaihi aka lissafo mai waɗannan laifuffuka sun ma ubdila makana kullu sayyi'a hasana bayan an mai wannan lissafi ya sakankance babu tsira gare shi sai aka zo mai da bayani na canza kowane mugun aiki da mai kyau faƙala ya ce ya rab inna li sayyi'at la'araha hahuna ya ce ai akwai taɓar gaza da na yi a nan to kuma ban gani ba an canza zama mai kyau in ga gyara alaƙanka da allah ko mummuna abu za ka yi kana yin wani kyakkyawa a bayan wannan tsakaninka da allah wannan kyakkyawan sai ya shafa wancan mummunar idan imaninka mai ƙarfi ne mummunan ba shafe shi za a yi ba za a rikidar da shi ne zama mai kyau ne sai ga shi fa akwai ku wanda ya tsula da yawa to kuma ya zo bai gansu ba sai ce rahamar allah kenan allah kai mana rahamanka wallahu a'lam wa kana allahu gafuran liman taba allah madaukin sarki mai gafara ne ga duk wanda ya so ya gafiru dhunuba yana gafarta shirga shirgan zunubai rahiman bi ibadihi sannan allah maɗaukin sarki mai jin kan bayin shi ne haisu da ahum ila taubati ba'da mubaraza ba'da mubarazatihi bil azaimi allah maɗaukin sarki ya gayyaci bayin shi da cewa ku yi marmaza ku yi marmaza ku zo ku tuba bayan da suke fito na fito da allah ta hanyar aikata laifuffuka manya summa waffaqahum laha sannan allah maɗaukin sarki masu muwafaka ta hanyar waɗannan ayyuka na ƙwarai sun maƙabbala ha hom daga baya kuma ya karɓa ayyukan ya gayyace suka yi kuma sai ya karɓa kuma zai masa sakamako mai kyau waman taba wa amila salihan duk wanda ya tuba ya aikata aiki na ƙwarai fa hu ya tubu ilallahi mataba lalle zai samu sakamakon tuban shi ai fa ya alamu anna taubatahu fi ghayatil kamal kun gane in dai tuban ta kai matakan cika anna ha rujuun ila tariqil mausila ila Allah ya bu a hanyar da ke sadar da mutum zuwa ga Allah alladhi huwa ainu sa'adatul abdi wanda wannan hanya ita ce tsantsan cin arzikin bawa wa falahahu da cin nasaran shi falyakhlus fihi to ya zama tuban shi akwai ikhlasi wal yakhlusha min shawa'ib al fasida ya tsabtace ta daga dukkanin wasu manufofi masu banna kar ya zama dan neman wani abu ne yasa ka tuba ko dan ka zama wani abu ko wani abin da a dan Allah ne fal maqsud min haza min al hassu ala takmil tauba ana kwadaitar da mutane akan cika tuba wa iqa'uha ala afdalil wujuhi da kuma yin tuban a bisa fuska mafi cika wa ajalluha li taba ilaihi fayufihi ajirahu bi hasabi kamaliha domin bawa ya samu cikakken lada gwargwadon abin da ya aikata wanda allah madaukakin sarki baya so jama'a mun gano wannan da kyau ku duk abin da za ka yi ka yi abu mai kyan da allah madaukakin sarki zai karba zai mara balale zai sa albarka akan abin da ka yi kuma ƙarshe allah maɗaukin sarki ya sa ka aljanna allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mali ce hadisu bin abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi hadisin abdullahi ɗan abbas ne allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce wala ta liman alƙa ilaikum salama lasta mu'minan karga kuskura mutum ya ma sallama ka ce ba mumini ba ne kawuwa da dama kan wannan a da idan kuka haɗu da mutum a daji ya ma sallama sai ka ce ai tsoro ne ka kama shi da tsara da su a lokacin a kashe su a lokaci a kama su a mai da su bayi a ji a sai da su kun gano wannan da kyau ku sai kasa gane wannan tsarin addinin yadda yake shi ne qur'ani da zo sai ya hana ko kuma yanzu irin shegantaku da mutane suke wai ba kwa shiri ne wai sai ke mutum sallama wai sai yake ansawa in baka shiri da wani au dama baka shiri da Allah ne dama wane ne ya ce ai ma sallama kuma wa ya ce kai ka ansa ba annabi ba ne ba kwa shiri da shi ne mun gano wannan ba kwa shiri ne na kasa gane irin wannan addini na san rai duk wanda ya zo yi ma sallama kowa ya ka ansa in gane wannan wannan kuma abin da ya biyo baya shi mu'amala ne ake mai kyau ko mara kyau kai kana bin umarnin allah ne ai kowa ya ma sallama ya miƙo hannu ku gaisa kan sallama jama'a mu musulmi ne fa mun san me muke yi kuma da za ga wanda ba kwa shiri ko sai yi mai sallama ba wanda ya ce ba ka mai sallama ba yi mun gane ya ce idza na alladhina ya bi na faƙul salamun alaikum ko da ko kana gana ko wasu ayoyin da su ba su yi imani da su ba kai dai na ruwanka a umumin ayoyin ba ka san sun yi imani da wasu ba kai mai sallama kawai ya sallama ka ansa sauran abubuwa kuma karbu da shi da Allah ba shi kenan ba dama da yau yau mutane wannan ba addinin suke yi ba suna bauta ma kansu ne shine allah ya kada ku kuskura a maku sallama ku ce wani ba mumini ba ne ya ke ka sani ƙara ce kana rajulun fi matin yadda abin ya faru wani ne yana kiwon 'yan dabbobin shi gunematin lahu falahikahul muslimun sai musulmi suka haɗu shi a daji faƙala sai mutum ya ce salamun alaikum ima sallama tsaf luhu sai zuga biyu suka kashe shi wa aka zo gunai 'yan dabbobin nan nashi suka wawushe fa'an zalallahu fi zalika sai allah ya saukar da waɗannan a akan wannan ƙadiyyar da ta faru ila ƙaulihi har inda yake cewa ta gona aradal hayatid duniya kawai don kuna neman abun duniya mun gane yanzu kawai sai ka hada da ɗan wawa kai mai sallama zai kawai da kai ta gona aradal hayatid duniya kawai da gane neman abun duniya to akwai wanda ya hana ka ni jama'a mun gane darahima ma'adudat darahima ma'adudat da ya kyauta hmm. tilkal gunaima kawai dan wannan 'yan awaki da tumaki kuke so kuke wancan tabar gazan wani hadisi akhrajahu al-bukhari al bukhari ne fitar da shi a littafi na 65 kitabu tafsir a tafsirin sura na hudu suratun nisa a ƙarƙashin babi na 17 babu wala ta ƙulu wala ta ƙulu liman alka ilaikum salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid duniya duk abin da zaka nema a duniya ko kai ta ka tsantsan ka ba abin da qur'ani ya ce to waɗannan ayoyi suna da muhimmancin mu ji su Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaghuna aradal hayati dunya fa inda allahi maghanimu kasira كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير خبيرا قلنا آية الله دون دي بين شيتي أيكي دي تزي زونا لافيا الله يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani ba ba kowa ba yanzu a ce misali kai musulmi ne kai mumini ne kai ma koma dai waye dai ga dai kanan ka ce ka yi imani da allah sai ka ga aiki da abin da ayin da ce yanzu kai ba mumini ba ne shi mumini duk abin da allah da annabi suka ce kawai sami ina wa ana yake faɗi ba ruwan shi da waye ko sami ina wa ana to allah ce ya ku masu imani idza darabtum fi sabilillah duk sanda kuka yi tafiya saboda jihadi ko kuka tafi wani aiki daga cikin ayyukan allah fata bayyanu duk abin da kuka haɗu da shi ku nemi bayani ku yanke hukunci da ka kada labari ya zo ma kawai ka yanke hukunci a kan labarin da baka sani ba fata bayyanu kun gano wannan kaga ba wancan ayin na hujrat kaɗai ne aka ce mai imani bincike ba kawai sai a zo maka da magana kawai sai ka hau kawai ka ci gaba da hukunci a kai ƙila ka bincike ɓangare ɗaya ne da yake bakin ku ɗaya ɗaya ɓangaren da kake ƙi ko baka ji ta bakinsu ba kawai shi kenan gaskiya ne su kuma waɗancan sunansu makaryata an gane wannan ko kuma cin da ƙila za ka samu wani tallafi ko akwai wani ɗan abun duniya da yake zuwa ma shi kenan abin da yake wannan gaskiya ne talaka bai ji daɗin rayuwar shi ba da wanda yake da matacciyar zuciya da mai ɗabi'a irin na ɓarayi ɓarawo shine ina zai samu haka ne wannan ba ji daɗin rayuwarsu haka za ku ɓata duniyan ku a banza a wofi ku je lahira wutan Allah na jiran ku kuma a duniya ba za ku yi nasara ba kuma abin da kuke nema ku samu ba za ku samu ba cin da har yau abin da kuke nema kuna neman abin cefane ne dan aka ba ku alisabe yake kun gano wannan da kyau ku mashirmanta kawai allah maɗaukin sarki ya sa mu dace zan ga mutum wannan na rayuwa yake nema ko ya kai ƙasa allah shi kyauta wala ta ƙolo liman alka ilaikum salama kar ka sake mutum ya ma sallama ka ce wai lasta mu'minan wannan ba mumini ba ne au dama imani kai ke ba da shi dama kai ake bi a zan an yi imani mun gano wannan ko da yake ran nan an yi taro an ce za a musuluntar da mu yi kun gane wannan da kyau ku za a musuluntar da mu cin da dama mu tuntuni an kafarta mu mun gane an ce an mana roƙon arziki an ce da allah dawo da mu cikin musulunci an ga aka ce to kenan za a kira taron musuluntar da mu ina fatan mun gane wannan da kyau to muna jira su dai su ne zai kira taron ko ko shiraim ko kuwa huzefi ne zai kira ko kuwa al'aminul am ne zai kira ko ko sarki salman da ba maki su ne wakilan annabi kila sai su tare sai su musuluntar da mu kun gane wannan da kyau ko cin da mu ba mu san dama an kafarta mu ba sai ranar asabar da ya wuce shine wani yi roƙon arziki da allah a fadawo da mu musulunci sai aka ce to za a kira taro sai mu zo mu tsaya sai a ba mu kalman shahada irin tasu kun gano wannan irin tasu kalman shahadan amma in dai irin ta annabi muhammadu ne mun iya tun muna ƙanana amma dai irin nasu da za a musuluntar da mu da aka ce a wajen taro to wannan ba mu san wanda za a kira ba da kuma wanda za a musuluntar din an gane wannan to amma dai ku jira za mu jin an aiko mana za a musuluntar da mu to za mu gaya muku kun gane wannan da kyau ku ko kun yi da ku kafire ne eh ok to allah ya sa mu dace an ce za a kira mu a musuluntar da mu a shi wai abin da ake tun da ana mana kallon su ojuku ne kun gane wannan da kyau ku tun da Allah alam ban ɗauka abin ya kai haka ba Allah ban ɗauka ya kai haka ba na ɗauka kawai harka ce ta sata ake yi shi kuma ɗan sanda ya hana ka gane wannan ni wallahi na ɗauka iyakanta kenan wai ashe ashe cin ya kai wannan kimar an gane wanda kenan damun bari kun gane yadda aka nemi kashe al'amin ƙarshen ta da nima an kashe ni tuntuni kenan ina fatan mun gano wannan da kyau ni kuma ba zan mutu irin wannan mutuwar ba na riga na sanar ina mutuwa irin wannan ga wanda suka kashe ni kagan ka kashe shi ne don ka samu abun duniya to ba ta samuwa za mu tafi gaban allah mu duka kowa ya je ya gaya mu allah abin da ya kawo shi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wai wannan abin ya kai haka jama'ar annabi wannan abin ya kai haka kwashe mu nan za a zaunar da mu ne waya tare to zai musuntar da mu waye har akwai mai tsarkin da zai faɗi wannan wa mai tsarkin da zai faɗi wannan cikin waɗannan mutanen allah ya kai mu an jima zan ɗan buɗe muku wata 'yar taga kun gano wannan da kyau ku amma ba shiga ciki za ku za ku ɗan leƙa ne in ba sa aka ci ba to har wannan sallama in ba ka sa imani ba ba za ka yi ba kuma amma ba za ka ansa ba in ka leka wannan tagar mun gano wannan wani irin wannan kazaman abun wai shine zai kuma yana wannan iskancin mai gida yana can asibiti bai yana kwance wasu sun je suna bincika ɗakin shi wannan kuma wata magana ce in wannan iskan jin wadda gogo fayil fayil ko kuka faɗi da kanku muka ci an gane wannan da kyau ku za ku adda magana da ba ku san kan gadanta ba allah shi kyauta amma sai an kira mu taron musulunci tukuna to sannan ne sai mu faɗi wannan to kuma binciken da aka yi ba a gaya mana sakamakon shi ba koko a faɗi sakamakon tukuna sai mu ji wata irin kalman shahada ne za a ba mu ko kun gane in irin wanda muke faɗin sai mu ji to ya muna faɗin wannan ai to ce ce kuma wata sabuwa protocol eh na kasa gane wannan kawai dan an ce ka zo ai wawa da kai ka ce ba za ka yi ba sai ce to shi ke yanzu kai ba musulmi ba ne kan albashin naira dubu sittin jama'a sai yi asarin imani na yara dubu sittin ni ma sai rika baka wannan in dai wannan ne matsalanka an gane abu ɗaya ne dai ba zan iya bayarwa ba su ne ghost workers ita ma wata wundu ne da zan buɗe ta allah maɗaukin sarki ya sa mu dace tabtaguna aradal hayatid duniya kawai dan kuna neman kuɗin ɗan kuɗi yan kuɗi da rahima ma'adudat sai allah ya ce ku kwantar da hankalinku fa inda allahi maghalibu kasira wallahi jama'a in baka fahimci allah akwai hanyar arziki da yawa a wurin shi ba allah za ka zama sakarai kazalika kuntum min qablu a'a ku da ba haka kuke ba kaga sun ja kansu guri in kun ce waɗannan ba kafirai bane tuba ne ku da ba kafiran bane kuka tuba kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu Allah ya muku bayan ku musulunta saboda haka duk wanda mai ya muku sallama ko bincika ya musulunta ne ko ko ji yayi inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah madaukin sarki mai bada labari ne na duk abin da kuke aikatawa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jin fassarar wannan aya da asbabun nuzul ɗinta sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum